so da kulawa me yasa kake wahala a rayuwa so da kulawa ma bike ba zan rayuwa. Malam Haruna ya jikin kuma? Ah, alhamdulillah ba wannan alhamdulillah jiki da sauƙi alhamdulillah. Allah ƙara afu. Na gode ba. Ah, alhamdulillah na ji daɗin zuwanka saboda magana kuɗin nan naka kai haƙuri. Insha Allah a cikin satin nan ma zan ba da su. Wala ah, Haruna kenan ai ina ga zan iya cewa wannan maganar kuɗin hayan da kuma duk wata matsala da kake ciki kai ka so ma ka shiga wannan halin inda ka so a ƙanƙanin lokaci za ka iya warware komai. ina ma dai nufin maganan wani kuɗin haya a ajiye ta a gefe saboda akwai iri da muka gani a gidanka kuma muna su iri kamar yaya ba wannan ma'ana dai muna neman aure a cikin gidan nan naka baban nan ai baka gaya min kana da wani kani ko kuma ban san kana da wani kani ko yaya ba ah, Malam Haruna ai ba wani ƙanina ko ɗan uwana ba yake neman auren ni ne da kaina nake son yarka Aiman da aure kuma. Ta yaya za ki buɗe ma wannan azalimin gida ya shigo bayan kin san shi ne silan faɗawan babanmu wannan abin? To me yasa ba zan buɗe mishi ba? Bayan kuma sanin dangi ne gidansu ne. Na isa mana shi shigowa cikin gidansa. Idan gidan shi ne amma ai biyan sa muke yi ko? Hmm. Da a ce mun biya. ai da ba za mu tsinci ma a cikin wannan halin da muke ciki ba yanzu to ai yanzu zai iya jefa shi a yanayin da ya fi wanda yake a baya don ba zai canza ba hmm. sai da ya tabbatar min da cewa ya yi nadama akan abin da ya bawa kuma ya zo ne da ya ba shi hakuri sannan na buɗe mishi ya shigo yanzu ba ba cewa ya haɗa mishi taimakon masa Allah ya kiyaye ni wallahi da hannuna ba zan iya haɗa masa shayi in kai masa ba To ni dai umarnin baba nake bi, tun da kuwa ya zama dole a ce na haɗa Baban nan? Me kake faɗa ne haka? Wace irin magana kake zuwa min da ita ne haka? Wannan maganar ai magana ce wacce ba za ma ta yiwu ba. Haruna. shin na ce ina son yarka ko wani laifi a ciki a laifi ne gaskiya saboda me saboda gaba daya ni kai ba irin wanda zan dauki ƴaƴana in ba hawa bane to ƴaƴan jika su zaka yi ka sha ka samu mutum kamar ni kamuli wanda ya san me yake yana son yarka Allah ka bar maganar nan kuma na gode wa Allah da ka kawo maganar nan tun da raina ya isa ya isa na dai gane inda ka dosa na gane kuma abin da kake nufi shi yasa dama aka ce duk talakan da ka gan shi a rana to ka kyale shi a rana shi kawai Allah ne ya san nufin jaki da bai bashi kaho ba amma duk ino da za a saka sai ka fito rana kai baban nan ni kake gaya wannan magana kake nuna min hannu a cikin gidana to ka tashi ka min gidana yanzu yanzu ne Malam Haruna gidan na ya zama gidanka to barin gaya maka zan gaya ma wata magana kuma zaɓi ne guda biyu in ma dai amin da abin da nake so a lokacin da nake so ko kuma ku tashi mu a gidana yau ba gobe ba ka ji na gaya maka sai kun tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawa aima na ji daɗin ganin ki na ji daɗin zuwan ki a daidai wannan lokacin ina so na baki shawara kuma ke ma ki ba na mahaifin shawara gashi nan yana cira. ko dai amin abin da nake so a bani kin aura a matsayin matata ko kuma adalci ɗaya eh zan muku na ƙara muku kwanaki goma ku tashi ku bar min gidana saboda ku ku gina min gida ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kin dai abin da na gaya miki ko shawara ta rage nan ku ko dai ayi abin da nake so ko kuma wallahi kai ka san abin da zan iya aikatawa ba sai ka nuna mun ba ba kai ka kawo ni ba ba sai ka nuna mun hanya ba gida gida na ne nace ban da bayan da za ku yi da ni wala haruna ka duba lamarin nan idan ka bani yarka Aiman na aura ina tabbatar maka da cewa za mu haifi ‘ya'ya kyawawa na sawa a gaban mota amma ba shawara ce ko ba haka ba duk abin da ya faru da ku to kuma ku kare ku حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها Ina wannan shi ake cewa ga koshi ga kwanan yunwa mm, to dama in tsalle ɗaya ke faɗa rijiya amma za a yi dubu ba a fito ba to yanzu ka ga dai yarinyar nan suna faranta musu ni kuma ina ciki domin ku gidan mota ta kama ne mafita gaskiya ne to ni abin da nake gani umar why not ba za ka fito ita umma ka gaya mata gaskiya abin da ya faru ba kaga shi kenan soyayya kamata ta samu muhalli tun daga gida ba kai ba wani ɗarɗar gaskiya hakan ba zai yiwu ba saboda idan ta gane cewar a dalilin waccan yarinyar na sai da mashin ɗina da zai na kai mata kuɗin to wallahi ina mai tabbatar ma har abada ba ta kaunace ta ba saboda ita ta na gaya maka ita ce ta sai mu mafi mashin ɗin hmm. kaga wannan shine illa ƙarya za ka yi guda ɗaya tak amma za ka yi ta yawo kullum kana ɓoye-ɓoye kana neman yadda za a yi ka a gane ƙarya ce ƙarya ba ta da amfani ka gani tun da ni kankin kaina yanzu ka sa ni a ciki ni ma ni ake bi bashi na ƙaryar da ka sa ni a ciki to ni dai abin da nake so da kai yanzu abu ɗaya za ka mun eh. me zai hana ɗauke ka mu ji gurin mama in ya so sai ka tabbatar mata da cewar eh kai na ara kuɗin nan da ne amfani da su kaga ka kai aikin Allah anan kai kai Umar wato ka ƙara jefa ni kenan a ciki in ƙara tabbata kazibi na kenan in ƙara tabbata makaryaci ka ce can ka je ka faɗa ina ta zalla zalla kan maɗi da ita yanzu kuma haka na encouraging ina da in je face to face in gaya mata cewa ma kuɗin ma ni aka ba ah. to ai wannan taimaka min kai kuma wannan ba zai zama karya ba ma'ana mai lasisi ce ai akwai karya mata halakai, ko <laughs> irin wadda ka ita wannan halakci a gare ka umar sabida ai lobi ita wannan ka halitta wannan karya a to mene taimako fa ne hmm. taimako akwai karyar da ta halatta tunda ba dai aikin wani abu na jini mara kyau ba don haka za a iya cewa ta halakci in ka je ka rufa min asirin nan abokina duka kan muka rufawa saboda kai ma za ka fita daga cikin zargi ko wani abu za ka zauna lafiya abin da kake gudun ba zai faru ba mu je kawai ka gaya maman dai a warware abu Ok, ce a istighfari. Abin da nake nufi kenan. Kaga sai mu zo mu yi istighfari daga baya ko? Allah za mu yi dabara kenan. Wato sai mu yi ƙarya muna sane, sai kuma mu zo mu yi istighfari. Hai, Umar, Umar love soyayya. sai wa'azi da kamu kama da waye to shikenan zan duba sai mu gani amma ni dai wallahi tallahi ina jin tsoron karya ban ma saba da ita ba Allah ba za ka gane ba ne <laughs> kuke ni ne ban fahimta ba uba kai ka fahimta saboda kana cikin lab kai nisa <laughs> Umar Umar kai Laila. mu. Ina za ki na ga kin ɗauka jaka? Nan ne cikin gari. Laila wani yasa ba ki wa kanki faɗa ne? Eh, Laila don Allah yanzu ba za ki daina wannan fice-ficen nan da kike ta yi a cikin gidan nan ba? Yana da kyau ki ringa yi wa kanki faɗa don Allah. Momi, da dai ke digital ce. Amma yanzu gaba ɗin ma kike zama analog. yanzu shi kenan mami duk wani motsi na da wani zirga-zirga na yanzu duk zan fita sai na gaya miki duk inda za a fi sibilin layi ya kamata a ce kina gida kina dan taya ni aikace aikace a gida irin su girkin nan Allah ya tsare ni mun <laughs> girki kuma a ah, akwai masu yi ai ni hada da shiga kicin kin manta aure zaki a to mummy dan zan yi aure sai aka ce shikenan an kai kuku za a nemo yan aiki ai Laila kin dai san babanki yana cikin gida ko kuma idan kika fita ni zaki banne da faɗa don wallahi in ya fara bulbule ne da masifar saban sanya zai da shi ba ke kin san da wannan kuma dama fama da shi nake yi akan maganan aurenki don yanzu cewa mai yace in gaya miki ki mai da hankalinki akan karatu so yake ki ci gaba da karatunki ta mumi wani irin karatu kuma ni da nake so in yi aure me na karatu dama me burin mutum in yayi karatu ya samu aikin yi ko ba haka ba to kuma Mahaifin ya ba abin da baya da shi ke ma kanki shida ce haka wanda zan aura shi ma yana da rufin asirin sa daidai gwargwado to me zan wahalar da kaina mami ni fa kawai aure nake so bana da bukatar wani karatu gaskiya laila duk ba wannan ba dan Allah dan annabi ki daina jawo min magana faɗinsa ne kwata-kwata bana so momi ina da uzuri amma kin zauna sai lakta kike yi ne kina ta ƙara ɓata min lokaci ni kawai moni na tafi idan ya dawo dani kin gaya mishi kin da san yadda zaki da shi kawai laila laila wai me yasa laila ba zai mata magana ta ji bane kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda ta san yadda nake fama da babanta a cikin gidan nan Allah ka san halin da nake ciki Allah ka dubi 'ya'yana Allah ka ba su na gari Allah ka kula da rayuwarsu Allah ka kare musu a duk inda suka shiga ya Allah na roƙe ka Allah ka taimake ni ka bani mafita akan halin da na shiga Allah 'ya'yan nan nawa Allah ka bani ikon sauke nauye-nauyensu da suke kaina a matsayina na ubansu. Allah ka san babu inda nake neman gudunmawa. sai a gurin ka kai kaɗai ya Allah Allah Ubangiji ka kawo min wanda zai auri ‘ya'yana ya kai su gidan da za a kula da su a kula da rayuwarsu ya Allah ya Allah idan kai mun haka zan ƙare rayuwata na gode maka Ubangiji Allah ka tausaya mana Allah ka dubi mu ya Allah ya hayyu ya kayyum ya zuljalal da mu. sannu yawa ya jikin babu kuma alhamdulillah da sauƙi. to Allah ya ba shi lafiya daman na zo na duba jikin na sani. ok ina gama kamar bacci yake Umar. Na'am. Sanin zo. Na'am. Ba gajiya. Ya jikin Lafiya ƙalau ashe dai na da Wallahi Ya kuma na ganka ka tsaya a waje. A ai ba sai na shiga cikin ba saboda already mun magana da ita so take ce min kamar baban bacci ke. Baba ne ke bacci. Yanzu fa na baro shi fa a falo fa yana zaunan maka hira. Ko dai watakila ba ta san idan shi biyu ba ne. Bismillah ka shiru. Ok ta, na gode. Thank you. so ya sanya min rauni zafin rai ya kama ni ban zaton za ka yarda so za ka ban zantar da kulawa inai maka so tamkar mutuwa kanai mini so rayuwa Ina godiya. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maka albarka. Na gode. Ba komai baba. Ina fatan bai baka yi fushi da ni ba saboda tunda aka dawo da kai gida daga asibiti ba zo na duba ka ba. A'a, haba mala Umar. Ai abin da kai ko dan uwana na jini ba zai mun ba. Allah ya yi fushi da kai. Ina godiya. Baba ai babu wata dangantaka da ta wuce girmama kai ai uba ne a gare ni gaskiya ne malam umar amma dai ai ba shi sunansa ba shi, duk da wannan alaƙa da ka ambata ba zai hana biya ka bashin ka ba wanda duk da dai wannan bashin ba zai dame ni ba amma insha Allah nan da wata ɗaya zan yi ƙoƙari biya wannan bashi wanda aka ranta mu yin wannan gwajin insha Allah Baba gaskiya ban so nan dan maganar bashi ba. Inda so samu na nema maganar bashin nan da an ajiye ta a gefe. Wato baba tun tasowa ta ban rayu da mahaifi ba sai mahaifiya. Hakan ya sa nake maka kallon mahaifi a gare ni. Assalamu alaikum. Wa alaikum Ga shayi. Yauwa sannu. baba Makasudin zuwa na dama na zo ne domin na karɓi receipt ɗin nan saboda gwaje-gwajen da aka yi maka. Tunda gobe ne dama aka yi da su za a je a karɓo. Am, ba sai ka karɓo ba. Ka bari ni da Asiya za mu je mu karɓo. Haka ne. Kuma bai kamata a ce muna ɗora maka na nauyi ba. Abin da ka mana ma mun gode Allah ya saka da alkhairi. A baba wannan ai duk yi wa kai ne. Ina nufin baba kuma ɗa ne a gidan nan don haka nauyi ne a kaina nan sauke haƙƙin mahaifi da yake kaina tunda ni ne babba ai duk wani aikin wahala ina ganin ya kamata a miƙo shi gare ni gaskiya ne to alhamdulillah tunda ka yi wannan bayani aiman a da masa rasit ɗin a bashi ya je kaga to na bin mutane a gurin aiki ni zan ga lokaci na ga kuma barin ji to ka tsaya mana ka sha shayin mana ko a wallahi ai wannan ma in dan sha alhamdulillah na gode sosai to na gode sai din ko ito ko a get ni ta ta dan ta ni sai in karasa to shikenan gamo da sarauniya ita ke sanya na hajijiya kimin so da kulawa kada ki bar ni na kokawa ah, sauran na ne wai haka kamar ba a san ranki nake zuwa gidan nan ba ba haka ba ne amma dai ina mai shawartar ka duk abin da za ka yi kai ka yi shi don Allah sai ka ka samu lada dama dan Allah nake yi ai amma to ni a guri na nauyi ne nake saukiya na wajibi a wani dalili a wace alaka wannan nauyin ya zama a ka? a alaƙar zuciya domin ko babu wata alaka da ta ni gaskiya ban yarda ba. So da kuzawa ba damuwa kar ki yarda, amma dai abin da na sani shine ba za ki iya hana ni ko ki hana zuciyata ta ki ba kuma zan cika dukkan wasu sharɗa da soyayya ki take bukata a gare ni kuma ki sani saki farin ciki shine aiki na in dai gaskiya ne kana so ka samar da farin ciki a gare ni to ka bani wannan rasi in je in karɓo sakamakon mahaifina da kaina su da kulawa martaba ne ba a samun sagarin wani wani banzatan za ka yarda so za ka banzantar da kulawa inai maka so tamkar mutuwa kanai